mun yi magana da shi yanzu magana da nake tare da ku suna birnin tarayya abuja domin gudanar da wani asamin na kungiya a taro da muka yi na kokas na kasa akwai asamin da aka ɗora na wani kwamiti da zai tafi abuja domin gudanar da wasu aikace-aikace shi kuma malam shine ciyaman na kwamiti din to kuma yau ita ce ranar da za su je domin gudanar da wannan asamin. wannan ne dalilin da ya sa ba ku gan shi tare da mu ba muna addu'a Allah ya kai shi lafiya sannan ya dawo mana da shi lafiya to ku saurara ya inganta hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa a aikace kuma yana ba da umarni ga al'ummarsa duk lokacin da ɗaya daga cikinku ya yi sallah bayan ya yi tahiya to ya nemi tsari da wasu abubuwa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce hadisin abu huraira manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da ɗaya daga cikin ku ya yi sallah to akwai wasu abubuwa da annabi ya ce ku nemi tsari da su wasu abubuwa ne za ku nemi tsari da su manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da za ka faɗa ka ce allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga wayannan abubuwa abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga azabar wutar jahannama abu na biyu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga fitinar kabari abu na uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga fitinar rayuwa abu na hudu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari da fitinar mutuwa abu na biyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan nemi tsari daga fitinar shafar dujal waɗannan wasu abubuwa ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da su to cikin wayannan abubuwa guda biyar za mu yi magana kan kwara ɗaya tallintal a cikinsu Shi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari daga fitinar rayuwa me ake cewa fitinar rayuwa kuma yaya ake kubuta daga fitinar rayuwa Allah maɗaukin sarki ya samu dace yawanci mu idan aka ce wane yana cikin fitinar rayuwa to fassara guda ɗaya ce tallintal wato shi ne yana cikin me yana cikin talauci ne yana cikin me yana cikin talauci da an ga mutum baya iya yin cefane matarsa ta haihu ya gagara sayan ragon suna yana kokuwa da masara wataran ya ka da masara wataran masara ta ka da shi wataran ai zubar gade sai a ce wane yana cikin fitinar rayuwa to ba wannan ne ake cewa fitinar rayuwa ba menene ake cewa fitinar rayuwa za mu yi nazari a nasosi na ƙur'ani mai girma da hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ga wasu fitintinu ne ke gaban ɗan adam a cikin rayuwarsa sannan wasu matakai ya kamata ya ɗauka domin kare kansa Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah fitina ta farko da take gaban ɗan adam ɗan adam a gabansa akwai manya-manyan fitintinu guda shida waɗanda yake yin gwagwarmaya da su a nan cikin rayuwar duniya waɗanda wa'annan fitintinu guda shida idan Allah bai ba shi ikon tsallake wa'annan fitintinu guda shida ba to kada ka raba ɗaya wannan ya auka wa fitinar rayuwa idan ba sa aka yi ba kuma sai ka gan shi a jahannama a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana abu na farko da yake zama ga ɗan adam a matsayin fitina wato shine shedan shedan iblis la'anatullahi alaihi shine fitina ta farko ta ɗan adam a cikin rayuwa shine fitinar me shine fitinar ɗan adam ta farko a cikin rayuwa wannan ne dalilin da yasa idan kuna karanta alkur'ani mai girma sai ku ga idan Allah maɗaukin sarki yana magana akan iblis sai ya ambaci iblis da cewa yakan fitini yan adam ya za kai ka samu wannan alarama idan ka je can cikin suratul arafi sai Allah maɗaukin sarki yake cewa ya bani adama la kuma shaitanu kama akhraja abawaykum min aljanna أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما سبودمي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم نعم إن إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون تزرتي تزرتي تزرتي على ربا فاحشة قالوا وذرنا عليها آباءنا والله أمرنا بها توقي يا مسلم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء tambaye su ma Allah madaukin sarki yace ya bani adama ya ku yan adam ya ku yayan annabi adam sai Allah madaukin sarki yace la yaftinannakum shaytanu kada ku bari shaydan ya fitine ku wa yake faɗin wannan magana wanda yake faɗin wannan magana mahalicin dan adam shine Allah maɗaukakin sarki Allah yace ce ya ku yan adam kada ku kuskura ku ba da kofa kada ku yadda ku bari shaidan ya fitine ku kama akhraja abawaykum min aljanna kaman yadda shaidan ya fitar da iyayenku guda biyu daga aljanna su wane ne iyayenku guda biyu da ya fitar daga aljanna annabi adam da hawa da suna cikin aljanna ba dan makircin shaidan ba watakila da duk taron mu nan a cikin aljanna za a haife mu ba mu da matsala lafiya lafiya ba zuwa gona ba zuwa kasuwa ba aikin kwadago ba zazzabi ba tsadan masara ba tsadan fetur ba 'yan ciwaciwa ba 'yan wuru-wuru ba 'yan babakere and handamization wato da shi kenan kawai sai a ta rayuwa cikin jin daɗi da kwanciyar hankali shine la kuma shaytanu kama a abawaykum min aljanna sai Allah ya ce yanzu anhuma huma sai ga shaidan yana cirewa annabi adam da hawa tufafinsu ba wai ya kama tufafin da karfi yana cirewa ba ne a'a ya sa sun ci wata itaciya da allah maɗaukin sarki ya haramta musu su ci a sanadiyar cin wannan itaciya kawai sai suka ga tufafinsu yana kwarinyewa daga jikinsu sai ga ya suna yago ganye daga aljanna suna ainihin wato rufe tsiraicinsu sai allah ya ce yana cire musu tufafinsu liyuriyahu ma sau'atihima domin ya nuna musu muninsu me ake cewa muni muni shine tsiraici saboda dan adam in ya fito tsirara yakan zama mummuna idan ya sa sutura sai ya zama me sai ya zama kyakkyawa amma in ya tube tsirara fa sai ya zama mummuna kenan ba ci gaba ne tafiya tsirara ba zan manta ba ɗaya daga cikin manyan sarakuna na hausa lokacin da sarakuna su ne limamai yana da mata matar tana ɗan bashi wahala tana kawo masa matsala a cikin gida rannan sai ya barta sai ranar juma'a masallaci ya cika damkam ana jira mai martaba sarki ya fito ya bada sallah sai ya kira ta ya ce ke zo da ta zo sai ya ce leƙa waje mai kika gani ta leƙa ta ce mai martaba na ga 'yan adam ne mutane ne ga anan an cika iya kallo na ɗan adam ne ya ce to duk wa'annan da kika gani a waje ni suke yi wa biyayya jama'a ta ce ni ne sarkinsu ni ne limaminsu yanzu idan na fita na hau kan mimbari ina kuɗu ba ba mai magana idan na yi ruku'u duk dogon ruku'un da na ba wanda ya sai ya tashi sai na taso idan na yi sujada ba wanda ya sai ya dago sai na dago duk suna mun biyayya amma ke kalle ki ya tsurur da ke amma kina bani wahala a cikin gida to Allah ya sa matar malama ce tana da ilimi sai ta kalle shi ta ce a'a mai martaba wayannan da kake gani na fi su mutunta ka ya ce ban gane ba su si mun biyayya keki yi tsiya da shigantaka ki ce ta ce a to dakata mai martaba yanzu da za ka je wajensu tsakaninka da Allah wace sura ka saka ya ce wace sutura fa banda wando da jamfa da babbar riga da alkyabba da rawani sai wannan sandar da na riƙe ta ce to naga za ka je wajensu ka sha babbar riga har da alkyabba har da rawani tsakaninka da Allah ni in za ka zo wajena da daddare haka kake zuwa mai martaba ya yi shiru ya ce ba haka nake zuwa ba ta ce to da Allah yanzu cire kayanka gaba daya ka koma sundul mundul mai da kake bullo mun da daddare ka kama hanya ka je masallaci kaga za su barka ka musu kudu ba su saurare ka za su barka ka musu limancin ko dukan tsiya za su maka su saka a turu ta ce su sai ka sha sutura kake zuwa ni kuma sai ka tinkaro ni sundul mundul duk da haka in karbe ka hannu biyu in magance matsalar ka koma cikin hayyacinka yau ai na yi kokari mai martaba ya yi shiru ya ce to daga yau ke ce mai martabar ina jinjina kenan na adam idan ya tube tufafin sai ya koma tsirara kyau yake ko muni yake shi yasa wata sabuwar aƙida da ke yawo tsakanin mata cewa ki fito tsirara shine zai mai da ke kyakkyawa wannan sakarci ne tafiya tsirara ba shine ci gaba ba a tabarruci fita tsirara ba daraja bane ba kima bane ba cigaba ba bane jahiliya ne fita tsirara dabbanci ne fita tsirara suna ce shaitaniya shaidan shine wanda ya fara mai da dan adam tsirara bayan Allah ya wa dan adam tufafi Kullum ina gaya muku inda tafiya tsirara wayewa ne da cigaba. to sai mu ce shugabar wayayyu ta Najeriya ita ce akuya haka ne ko ba haka bane akuya tana daura zani tana sa siket tana sa riga tana sa fatari tana sa wando don tsabar shegantaka maimakon ta sauko da bindin ma ya dan lullube abubuwan sai ta daga shi sama iska na hudawa. kenan duk wacce ta ce tafiya tsirara wayewa ne da cigaba. gaba to jagorar ta ita ce wa ita ce ma ita ce ita ce akuya Allah ka raba mu da akuya ta zama jagora to kun ga sai Allah madaukin sarki yake cewa liyuriya huma ba. sai Allah ya ce innahum lalle shi shaidan yarakum yana ganin ku huwa shi wa qabiluhu da qabilarsa ashe shaidan har kabila yana da ita qur'ani ya ce yana da kabila kuma yana da zuri'a to da shi da kabilarsa da zuri'arsa da ƴaƴansa da jikoki da taba kunne suna ganin ku min haisu la tarawnahum ta inda ba kwa ganin su wato shaidan abokin gaba ne mai hatsari saboda abokin gaba ne da yake ganin ka kai kuma baka me ba ka ganin shi sannan 'ya'yan nasa da zuri'an nasa da ƙabilar tasa suna da yawa sun fi 'yan adam yawa wannan ne yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani a cikinku face akwai wani ƙarini na shaidan da ke tare da shi idan aka zo 'yan kwallo suka shiga filin kwallo za su yi bol ga 'yan wannan eh ko team ga 'yan wannan ko ai akan yi assigning kowa a cikin wannan tim yana da wanda ake so ya tsare a cikin wancan tim a ce to kai zaka lura da number 12 kai number 5 kai 18 kai to haka shedan wa mutanen duniya kowa akwai shedan da aka hada ka da shi wanda shi ne zai tsaya tsayin daka ya ga ka zama dan wutar jahannama shi a samin da shedan ya dora masa kenan daga cikin 'ya'yansa wannan shi ne abin da yi yadda ka san kowa a cikin 'yan kwallo akwai wanda ake so ya tsare to haka shedan ya raba mana Sahabai suka ce hadda kai ya rasulallah hadisin aisha Allah ya kara mata yadda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce hadda ni akwai karini na shaidan tare da ni da nasa kai ka musuluntar da naka baka da tabbas to kenan kowa akwai kuma shaidan wanda ke tare da shi wanda shi aka dorawa sannan shaidan ya zo a hadisi yakan aje fadarsa akan ruwa ya kira 'ya'yansa da jikoki ya nuna musu wani kambe wani kambe na girma na daraja ya ce duk wanda ya fi batar da 'yan adam a cikin kushi shi zan naɗa wannan kambe a kansa za su shiga su je su yi ta aiki can ɗaya sai ya zo ya ce na samu mutane guda biyu ban bar wurin ba sai da na zuga su suka yi faɗa da juna sai shaidan ya ce to ai ba kai komai ba ma ta shay'an fa ya tsaliha babu abin da kai nan gaba za su yi sulhu wani ya zo ya ce na samu wani gidan mata aure na shiga na samu matar da mijin na rinka haifar da matsala da hayaniya a cikinsu ban bar wurin ba sai da na tabbatar da mijin ya sake matarsa shaidan ya ce masa ma sana'ata shay'an kai ma babu abin da kai saufa ya tazawwaju gaira hada sannu zai auri wata can sai wani ya zo ya ce na je na samu wani bil adama na sa shi gaba ban bar ba sai da ya zina shaidan sai ya kama shi ya daga shi sama ya ce ni'ima ma sana'ata madalla da abin da ka aikata sai ya kawo wannan kambe na zinari sai ya saka mashi wato har kofi yake sawa na competition tsakanin 'ya'yansa shedanu wa ya fi kokari wajen batar da 'yan adam Allah ka tsare mu Allah ka kare mu Allah ka ba mu karfin fin ka ba mu ikon fin karfin shedan sai Allah madaukin sarki ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum sai Allah ya ce inna ja'alna shayatina lalle mu mun sanya shedanu su zama auliya waliyai majibintan lamurra lilladina la yu'minuna ga waɗanda ba su yi imani ba kama an tambayi Allah ya ubangiji su waye waɗannan mutane sai Allah ya ce wa idza fa'alu fahishatan zaka ga irin waɗannan mutane idan suka aikata alfasha mutum ya aikata abin da saban Allah ne shari'a ta hana amma kalu sai su ce wajadana alaiha aba'ana mun samu iyayenmu ne akai wallahu amarana biha Allah shi ya umurce mu da wannan alfashar sai Allah ya ce kul ka faɗa musu ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna allaha lalle allah la ya amuru bil fahasha baya umarni da alfasha a taquluna ala allahi ma la ta'lamu yanzu kuna faɗa ga allah abin da baku sani ba yanzu kwanan nan jaridu sai buga wani labari suke yi tun kamin ramadan aka fara bugawa wai wani waliyi ne wai nan yana bayyana a jikin bango jaridar aminiya ta buga kamin watan ramadan na karanta da idona wai wani waliyi ne wannan waliyin da aka tafi can aka masa sabuwar madina da sabon masallaci kishiya ga ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wai yana nan yanzu yana bayyana wai ainihin wato a wasu jihohi ya bayyana a lafiya a jihar nasarawa an buga a jarida ya bayyana a kefi a jihar nasarawa ya bayyana a bidda sai dai wani abin da zai bada mamaki a jaridar da suka buga wato ya bayyana ne a ɗakin wata mata a nan ne ya bayyana a kefi ma ya bayyana ne a ɗakin wata mata a ɗakunan matan aurewa duka yake bayyana a ɗakunan matan aure yake bayyana e, wai kuma a jarida an nuna hoton matar da ya bayyana a ɗakinta an nuna hoton mijinta an nuna hoton mutane da suka dinka shiga ɗakin domin ganin shi a jikin bango akwai ma wai har wayanda suka suma an nuna hotonsu a jikin jaridar wajen gwagwarmayar layi sun shiga wayanda suka shiga suka fito kuma an yi fira da su wani aka tambaye shi ka gan shi ya ce gaskiya ya kura ka katanga ido shi bai gan shi ba aka ce baka da rabo shi yasa baka gan shi ba kaifa ka ganshi shi kuma da ya ji an ce wannan bai da rabo sai ya ce ito ni dai wani lokaci sai an ganshi shi kamar dan dishi dishi to mu tambayar da muke yi a nan gurin don Allah in dai waliyin nan waliyin arziki ne a ina ya kamata ya bayyana a masallaci in dai waliyin Allah ne ko kuma ya bayyana a ina a makaranta ko a wani majalisi to wai bai bayyana a majalisi bai bayyana a masallaci sai a ina yake bayyana ba fa ni na faɗa ba su suka faɗa idan an ce ƙarya nake jaridar tana nan jaridar aminiya ita ce ta buga ba ni na faɗa ba yana bayyana kuma a ɗakin matan mutane to wai kai in dai har waliyin arziki ne dan me ba a ganin ka a masallaci sai a ɗakin matan mutane kai out to ni shawara da nake baku kowa ya sa ido domin akwai waliyai masu fitowa cikin ɗakunan matan mutane in dai kana da mata to ka ɗau mataki ka tsare wallahi da wani ya shigo ba ɗakin mata samu faskare karya mai kawo baya kuma wannan duka wai ana yi ne da sunan addini wa iza fa'alu fahi da Allah shiga ɗakin matan mutane albasha ce ko ba albasha ba ce ba ku an samu ba kai alarama in naji Allah shi yaɗi na auliya faɗa mana wanda yadda ke shiga الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون منين أيكسو منين أيكسو وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الله ne umurce su قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تنبيسو تنبيسو تنبيسو على رما تنبيسو قل إن الله لا يأمر بالفحشاء بس يجيبا بس يجيبا تنبيسو تنبيسو تنبيسو الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون Allah ka gafarta mana wannan shi zai nuna maka hatsarin wa hatsarin shedan kenan fitina ta farko da dan adam yake fara haduwa da ita ita ce fitinar wa ita ce fitinar shedan Allah ka raba mu da fitinar shedan to fitina ta biyu da take fuskantar dan adam bayan fitina ta shedan wato ita ce fitina ta ainihin wato dukiya fitina ta me fitina ta dukiya idan ka tsallake fitina ta shedan kar ka dauka ka sha baka gama sha ba akwai wani tarko da ke gabanka wanda zai iya kama ka shine tarko na me na kuɗi saboda ɗan adam zuciyarsa ubangiji ya yi ta da tsananin son kuɗi shi yasa za ka ga duk wani saɓan da baka iya tsammani a duniya ɗan adam na iya aikata shi saboda kuɗi haka ne ko ba haka ba ne karuwa me take nema wajen karuwanci kuɗi ɓarawo ɗan daba ɗan caca ɗan cuwa-cuwa boka ɗan wuru-wuru dan baba kere dan kere duk me ake nema duka abin da ake nema shine kuɗi kenan su kuɗi da kuke gani kuma Allah madaukin sarki ya ce su ma fitina ne ya za ka samu wannan alaran ma Allah madaukin sarki ya ce inna ma amwalukum wa auladukum wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna وأن الله عنده أجر عظيم الله مدوكين سركي يتي كساني يا كوباين الله lallai dukiyarku da 'ya'yayanku in ji Allah maɗaukin sarki fitina ne kenan dukiya mai ce fitina ce ita wannan dukiya da kuke gani me yasa Allah maɗaukin sarki ya ce dukiya fitina ce duk daga ran ɗan adam yana son ta don Qur'ani ya tabbatar da ran ɗan adam na son kuɗi Allah maɗaukin sarki ya ce innal insana li rabbihi الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير وإنه لحب الخير لشديد ونور يتي إن الإنسان كلك هلوعا خلق هلوعا نعم إذا مسه الشر جزوعا إن يسام كريفا وإذا مسه الخير منوعا أه. إلا المصلين ونوري يتي زين للناس حب الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين نعم والبنين والقناطير الصنعة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب يتي كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم مجي قبا مجي على طعام المسكين باي حكا باي حكا باي حكا وتأكلون التراث أكلا لما كودي وتحبون المال حبا جما mai girma ya tabbatar da adam na san kuɗi ko bai san kuɗi yana san kuɗi to amma duk da haka kuma sai Allah madaukin sarki ya ce kuɗin fitina ne yaya aka yi kuɗi ya zama fitina abu na farko kuɗi wani lokaci yana sa ɗan adam ɗagawa wani lokaci yana sa ɗan adam me ɗagawa yana sa ɗan adam ya kangare yana sa ɗan adam ya zama mai girman kai yanzu haka mutum idan bai da ko sisi sai ku zauna ku yi tafira ta fahimtar hankali da shi da ya fara samun kuɗi sai ya kirkiro wani musu na shegantaka da kun fara magana a majalisa duk abun da kawo sai ya ce ba haka ba ne in kun yi magana ya ce kai ku saurara ku ci ita duniya da kuke ganin ta ta canja ni da kuke gani na na san ban yi karatu ba amma na yawon duniya to da kai yawon duniya sai ka samo aya ko sai ka samu hadisi kenan kuɗi yana sa ɗan adam ya zama mai ɗagawa kuɗi yana sa ɗan adam ya zama kangararre kai alaramma Allah madaukin sarki ya ce innal insana la yadaga innal insana la yadaga me jawo arrahu Allah ya ce innal insana lalle shi mutum la ya tsaga yana yin ɗagawa me ya jawo yake ɗagawa an ra'ahu stagana saboda ya ga ya samu yar dauɗa duniya bai buƙatan komai a wajen wani sai dai a zo a buƙata a wajen wa sai dai a zo a buƙata a wajensa wannan shine dalilin da yasa dan adam yake yin ɗagawa ba zan manta ba wani dan uwa yake cewa talaucin da ake fama da shi shi yana murna aka ce me yasa ya ce wai shi zina yake yi amma baya yin zina da karuwa sai mata aure to idan ba a talauci yaya za a yi mata aure ta fito a zina da ita wai shi bai so ya ɗau cutar kanjamau da matan aure yake zina saboda haka so yake Allah ya ƙara wa al'umma talauci ba dan komai ba domin matan su wahala ta sa su fito waje rinka yin zina da su wai kuma wanda yake faɗin wannan magana da sunan musulunci yake faɗin wannan magana wato ɗan adam idan ya ga akwai kuɗi a hannunsa duk wata kangara da kasan baka tsammani zai yi a duniya zai yi yanzu akwai wanda sanda yake talaka baya zina amma da ya samu kuɗi ya zama me ya zama mazinaci akwai wanda sanda bai da sisi baya luwaɗi da ya samu kuɗi ya zama ɗan luwaɗi akwai wanda sanda bai da sisi baya ainihin wato yin abubuwa na fasadi da saban Allah maɗaukin sarki baya shan giya mai tawali'u ne daga lokacin da ya samu kuɗi daga lokacin da ya kangare ya zama shashasha shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr walau aganaituhu la afsadahu zalika annabi yace daga cikin bayina inji ubangiji a hadisul qudusi akwai wanda ba abin da zai gyara shi sai talauci Allah ya ce da zan ba shi kuɗi da kuɗin za su lalata mashi imani kenan akwai wanda zai roƙi Allah ya ba shi kuɗi Allah ya hana shi kuɗin dan yana so ya tafi aljanna ya Allah ka bani miliyan hamsin Allah ya ce a yanzu baka zinan gasa miliyan hamsin professional mazinaci zaka zama ya Allah miliyan hamsin Allah ya ce yanzu da kai ake sallar jami'in gasa miliyan hamsin ba a ƙara ganin ka a masallaci ya Allah miliyan hamsin Allah ya ce an kasa miliyan hamsin ɗan luwaɗi za ka zama ni kuma ubangiji ya ce aljanna nake so ka je talauci makure shi sai ya tafi aljanna sai talauci ya zo ya kama shi sai ya shaƙe ya makure ya danne ya jijjiga zai ɗago talauci ya danne shi ya yunkura talauci ya murkushe idan ya jijjiga ya jijjiga abin ya gagara to sai ya saduda sai ya miƙa wuya sai ka gan shi ga gemu ga saje ga hanakarya ga dagaggen wando ga ashiwaki yana jaddadawa al-ustaz al-kamil al-mubajjal na'am ya Allah in sai da talauci zamu je aljanna ya Allah mu aljanna muke so idan kuma zaka ba mu jin daɗi a duniya kuma ka bani mu aljanna ma ajmalu dinu wa duniya iza sama'a me yafi ba da sha'awa kaman Allah ya baka addini ya baka duniya kafi karfin cefa ne kuma kana biyayya ga Allah babu abin da yake ban sha'awa kamar wannan to daga cikin matsalar kuɗi ta farko shine kuɗi suna sa ɗan adam ɗagawa matsala ta biyu wallahi idan kuɗi suka shigo wa mutum bai da matsala hankalinsa ya kwanta in ba a yi sa'a ba sai ka ja masa aya ya karyata sai ka ja masa hadisi ya karyata takamarsa kawai shine yana da kuɗi alaramma fazarni wal mukazzibina ulin na'amati wa mahilhum ulin na'amati wa mahilhum qalila inna ladaina إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وطعاما ذا غصة وعذابا عليما الله يتي وزرني يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كبرني والمكذبين da masu karyatawa a ja aya su karyata a ja hadisi su karyata wa zarni wal mukazzibin a ina suke Allah ya ce ulin ni'amati ma'abuta ni'ima ma'abuta dauda duniya a hannunsu suna ganin Allah ya ba su dukiya Allah ya ba su kuɗi yanzu suna ganin Allah ma bai isa ba a ja aya su ƙaryata a ja hadisi su ƙaryata kuna wa'azi suna ganin talauci ne yasa ku wa'azi kuna jan aya suna ga rashin aikin yi ne yasa ku wa'azi kuna isar da sakon Allah suna ganin ba ku san inda aka nufa ba ba ku san inda aka taso ba ba ku san inda aka sa gaba ba Allah ya ce fa zarni wal mukazzibina uli na'mati Allah ya ce wa mai hilhum qalila ba suna takama an ba su ni'ima a nan duniya ba Allah ya ce ka dan jinkirta musu ka dan inji Allah madaukin sarki wa mai hilhum qalila dan jinkirta musu dan daganta musu zamu maganin su inji Allah Allah ya ce a nan duniya sun fi kowa yawo yau suna Singapore gobe Dubai Las Vegas Miami Chicago Manchester a nan suna yawon duniya to Allah ya ce in an zo kiyama inna ladaina ankalan muna da kishiyar wannan shine akwai sasari akwai mari akwai sarkoki inda za mu ɗaure su a wuri ɗaya ba maganar zagaye duniya ake ba an riga an gama inna ladaina ankalan wajahima a nan duniya motar su air condition gidan su air condition ofis ɗinsu su air condition a cikin sanyi suke koyaushe shi yasa sallar juma'a ba su iya zuwa da wuri don ba za su iya jurewa zafin masallaci ba wurin wa'azi ba za su iya shigowa ba don ba za su jurewa zafin ɗakin Allah ba idan an zo sallar juma'a ma hawan feda ake mata raka a ɗaya ta ishe shi mutum ya fakin da katuwar jeep wai raka ɗaya ta isa ana yi walfawar da gaggautawa ya ci ko ɗaya kuna sanar da wa'azi shi ba ta wannan yake ba ya buɗe ya fada cikin mota yana direba sa AC daga glass very hot hot and hot and hot Allah ya ce ba matsala a sha AC lafiya ba matsala a ji sanyi lafiya idan ka zo kiyama Allah ya ce muna da kishiyar wannan menene kishiyar wannan shine jahima akwai wutar jahim malamai sun ce an kira wutar jahim da jahim saboda tana da manya-manyan garwashin wuta garwashin wuta guda ɗaya a wutar jahim ya fi wannan masallaci da muke ciki su ne ke tartatsi suna dukan yan wuta a cikin wutar jahannama shine inna ladaina an kalan wa jahima Allah ya ce wa ta'aman za gusati a nan duniya duk abinci mai daɗi suke cinyewa a nan duniya duk abinci mai laushi nasu ne naman sa yana da tauri ba za su ci ba naman rago ya musu tauri su sai dai kidney da liver da cow tail da cow leg da pepper chicken da farfesun 'ya'yan shila su sai mai dan laushi-laushi mai taushi-taushi inda da kashin da tsokar duka za a iya gurjewa a haɗe su salad nasu ne saboda yana dan taushi-taushi ice cream nasu ne saboda yana da dan laushi-laushi da ka sa a baki yana ainihin wato narkewa shish kebab nasu ne miss grill nasu ne white rice with salad ha ah, duk wani abu mai dan laushi laushi Allah ya ce ba matsala ku bari a zo filin kiyama wa ta'aman za gussati a kiyama kuma Allah ya ce mun tanada musu abinci mai makara ba mai laushi da yake wucewa ba kishiyar wanda aka ci a duniya mai shakewa mai makura dan adam ya rike masa makoshi shine wa da'aman za gussati Allah ya ce a duniya ba su san aikin wahala ba kullun cikin hutu ake ana zuwa kiyama kuma wa azaban alima akwai azaba mai radadi ba don komai ba saboda karyatawa to kuɗi idan ka same su da yawa idan baka samu tarbiyya ta addini ba suna iya kangarar da kai kaga aya ana ja maka baka saurarawa hadisi ana ja maka baka saurarawa shi yasa kuka ga idan aka samu dan boko da ya sha boko ya koshi aka yi rashin sa'a sanda zai shata ba a mata farau farau da sunna ba ba a mata surki da sunna ba bokon ya sha zallata zunzurutunta to yana da wahalar sha'ani yana da me kun san me yasa na ce muku yana da wahalar sha'ani saboda zai zama bai san islam ba idan ka zo kana masa maganar musulunci sai ta kallon ka idan ka ce assalamu alaikum a ofis sai ya bata rai ya ce who is shouting outside wai wane ne yake shouting out wai da ka ce assalamu alaikum wai kana shouting wai ya za ka yi wai it is just enough for you to know wai ka kwankwasa kawai kwan kwan kwan kwan excuse me i enter please ya ce yes coming wai kawai saboda shi dan boko ne mai tunani irin na bature da za ka same shi a ofis kana masa maganar islam sai ya tsaya yana kallon ka ka ja aya ka ja hadisi sai ka gama ya ce ina you see look there is a line of demarcation between mu je kiyama a kiyama ma akwai line of demarcation fariqun fil jannati fariqun fil jannati wa fariqun ya ce يتي فريق في a kiyama akwai line of demarcation wani yanki suna ina aljanna wa fariqun fi sa'ir wani yanki suna Wuta sa'ir Allah ka raba mu da shiga wutar sa'ira kenan daga cikin matsalar dukiya wani lokaci takan iya sa bawa ya zama yana iya ta aya to haka dan kasuwa da ke samun kuɗi kuɗi na shigo masa gabar da yamma kudu da arewa amma bai san addini ba to irin wannan dan kasuwan shi karan kansa matsala ne wa islam za ka ga ruguza musulunci da yake ya fi amfaninsa ga addini allah ka gafarta mana ba a nan matsalar kuɗi da dukiya take ba idan aka yi rashin sa'a mutum bai san addini ba bai riƙe allah ba sai allah maɗaukin sarki ya ba shi dukiya to kana iya samun shi da allah ma jayayya yake yana jayayya da wa da allah saboda bai san girman allah ba gani yake wannan dukiyar kamar yadda ta warware masa matsala a duniya a lahira ma za ta warware masa balle a rashin sa'a ba malaman sunna kusa da shi kun san shi matsalar malamin bid'a in yana kusa da mai mulki ko yana kusa da mai kuɗi bai iya gaya mashi gaskiya bai iya gaya mashi mai gaskiya shi an ce akwai malam fada wato malamin bid'a in ya zo kusa da mai mulki sai ya zama malam fada zai duba ne ga ta ina bakin mai mulki ya karkace sai ya ce ta nan Allah ya ce a zubar da yawo idan kai mai kuɗi ne bai iya gaya maka gaskiya sai ya kalli ta ina bakin ka ya karkace ta nan Allah ya zubar da yawo in ka ce gabar ya ce alhaji sak talaka ya ja aya a yadda mai kuɗi ya karya a yadda yana faruwa ko bai faruwa akwai wani mai kuɗi Allah ya sa ya fahimci sunna ana zaune a fadarsa ana shan shayi ana abubuwa sai wani talaka ya ce kai alhaji bera ya sa ne a gaba a gidana ya ce bera ko ya ce kwarai da gaske ya ce ɓanna yake maka ya ce duk ƙoren gida na ɓeran nan ya gurgure su duk ya huhuda an san ƙwarya wai duk ƙwarya da ke gidan shi ɓera ya huda nan take yan shan miya suka tuntsire da riya suka ce kai da Allah in kana neman taimako ne ka ce alhaji ya baka taimako amma an banda ƙarya ya ɓera zai iya huda ƙwarya an banda zancen banza zancen wani in kana nema ka yi magana shi alhaji ba sai ka yi ƙarya ban ya gada ma zai iya baka a shi alhaji ransa ya ɓaci sai bari sai da aka ɗan daɗe ranar an zo ana fira sai ce kai bala'in ɓera fa dole sai an ɗau mataki sai aka tsaye eh, sai aka ce alhaji me ya faru sai ce na sayo wato wasu sabbin galmuna na noma wato abin da ya ban mamaki an san galma da ake huda da ita galma ta huda ya ce abin da ya tada mu hankali beraye sun huda ta nan take wadan shan wumi ya ce alhaji ashe baka san bera ba ai shi bera da kake gani shege da shi ya ce wa'annan 'yan ƙananan haƙora da kake gani in suka samu karfe suka fara kankara kamin an kara su muda buɗan bakin alhaji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce ku dai Allah bai tare da ku yanzu nan nan wani nan ya ce ɓera ya huda ƙwarya kuka ce ba zai yiwu ba saboda bai da kuɗi ni kuma na ce ɓera ya huda galmar shanu kawai saboda ina da kuɗi Allah wadan ku duk ku tashi ku ban wuri ban sun ƙara ganin wani a cikin majalisa ta to shi malamin bidiya idan yana kusa da mai kuɗi to kullum abin da zai nuna mai kuɗin ba matsala an je lahira da an fara magana lahira ce ba alhaji lahira kanka ba sauran jama'a su tunani a kanta kai wace matsala kake da ita ai yadda kaga Allah ya baka kuɗi a nan duniya ai a lahira ma haka ne ai babba a nan shine babba a can baka karanta ba ai Allah ne ya faɗa ka masali duniya ka masali kire Allah wannan ayar bismillah kawo mana ita Allah rama baya da kai Allah madaukin sarki ya ce zarni wa man kalaqatu wahida ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أكيشي بنا بك أكيشي بنا سأرهقه صعودا pull stop pull stop pull stop pull stop pull stop Allah ya ce zarni wa man khalaqatu wahida Allah ya ce ka bar ni wa man khalaqatu wahida da wanda na halice shi inji Allah madaukin sarki shi kadai inji Allah madaukin sarki waja'altu lahu malan mamduda na sanya masa dukiya na shimfiɗa masa dukiya in ji Allah maɗaukin sarki bayan na ba shi dukiya wa mahattu lahu mihida sannan na shimfiɗa masa komai na ƙara masa shimfiɗawa in ji Allah maɗaukin sarki bai da matsalar duniya bai da bukata ta duniya a baya Allah maɗaukin sarki ya ce wa bani na shuhuda na kuma ba shi ‘ya'ya waɗanda duk wani babban taro da za a yi sai ka ji ɗansa ne special guest of honor sai ka ji ɗansa ne wato guest lecturer sai ka ji ɗansa na guest speaker sai ka ji ɗansa ne wato chief house duk wani taro da za a yi ‘ya'yansa sun zama manya su ne wa'inda idan suka halarci taro taro yake zama ya samu ado ya samu kwalliya Allah maɗaukin sarki ya ce wa mahattu lahu tamhida thumma yatma an azid Allah maɗaukin sarki ya ce bayan na bashi dukiya duk da haka kuma yana so yana kwaɗayin cewa in ƙara masa Allah ya ce kalla ba zan ƙara masa in ji ba in ji Allah saboda me innahu kana li ayatina anida lallai shi ya kasance mai tsaurin kai ne dangane da ayoyi mu inji Allah madaukin sarki kenan kun ga dukiya idan mutum ya same ta idan aka yi rashin sa'a bai gane addini ba to sai kaga ya zama mai tsaurin kai wa ayoyin Allah madaukin sarki alaramma bannan je ka suratul qalam sai Allah madaukin sarki ya ce wala tudi kullu hallafin wala tudi kullu hallafin mahin hammazin مشاء بنميم me raba ruwa ka dinna raba mana ruwa da wazi kauce daga na'am بعد ذلك زنيم تيغبا تيغبا كان ذا مال وبنين إذا alaihi ayatuna آياتنا alaihi ayatuna آياتنا قال أساطير sanasimuhu sanasimuhu ala kun ga shi ma wannan bayan Allah ya lissafa halayensa da ta'addancin da yawa Allah me ya jawo sai Allah ya ce an kana zamalin saboda kawai ya ga shi ma abucin dukiya ne wabanin da 'ya'ya laifin da Allah ya masa yake yi wa Allah ta'addanci shine Allah ya bashi dukiya ya bashi yaya kenan fitina ta gaba da ɗan adam yake fama da ita ita ce fitina ta ainihin wato dukiya dukiya da kuke ganinta fitina ce ga ɗan adam idan ba Allah ya bashi ikon sarrafa ta ba ta hanyar da ta dace amma idan Allah ya ba shi ikon sarrafa ta ta hanyar da ta dace dukiya sai ta zama albarka dukiya sai ta zama rahama dukiya sai ta zama dan makulli na tafiya aljanna domin ba a iya gina musulunci ba dukiya yanzu wannan masallacin sai da me aka gina shi da dukiya aka gina shi idan za mu je wa'azi sai an annabi me motar wa'azi da menene za a saye ta da dukiya za a zuba wa motar mai da me za a yi amfani da dukiya kenan kuɗin ba wai su ake zargi a karan kansu ba abin da ake zargi ka samo su ta hanyar da bata dace ba ko ya zama ka kashe su ta hanyar da bata dace ba ko ya zama baka taimaki addini da su ba to anan ne dukiyar take iya zama abin zargi kun ga yanzu babban matsalar mu a Najeriya kullum nakan faɗa muku ba karancin malamai ne matsalar mu a Najeriya ba duk irin maluman da muke bukata ahlus sunna wal jama'a Allah ya ba musu in malaman zaure ne akwai in masu digiri ne akwai in masu digirgir akwai in masu digirdigir akwai akwai yan obasi akwai yan oba sahara alaramomi mahadatan qur'ani har wayanda za su iya yin musaffa in ana musaffa da aljanu muna da alaramomin da za su yi amma menene babban matsalar mu ya za a samu dukiyar da za a ɗauki nauyin addini yanzu idan kana duba tashoshi a nan najeriya idan kana da dish kana iya kamawa a satellite za ka samu tashoshi da suke yada addinin kirista suke yada bushara akalla akwai tasha wacce na sani wajen tasha goma sha biyu wacce ana iya kama ta a satellite rediyo banda allah babu wanda ya san gidajen rediyo da ake yada muryar bushara jaridu banda allah ba wanda ya san iyakarsu idan ka shiga intanet website da suke yada bushara banda Allah ba wanda ya san su a nan fa cikin gida Najeriya ba a wajen Najeriya nake gaya maka haka ne ko ba haka bane na'am muna da gidan rediyo kwara ɗaya tallin na musulunci wanda musulmai ne suka hada suka yi sai dai a samu gidan rediyo wanda musulmi ya gina da kanshi ya bude kayan shi tana yiwa kuma ya tallata addini sannan da sauran bukace-bukacensa amma dai wanda purposely mun yi domin isar da sako muna da shi muna da gidan talabijin saboda yada suna irin wannan kwakwarar jarida da duk najeriya ana iya samunta muna da ita magazin mai kwari muna da kenan me muke da bukata kamin mai wannan ya kamata a ce yanzu idan ka hada satellite ka hada dish a gidanka ya zama na cikin abin da za ka kama akwai tashar ahalus sunna 24 hours wa'azi za a rinka yi idan an kira shek yusuf sambo riga cikun ya zo ya fesa wa'azi kamar awa daya sai a kira shek usman isa taliya gombe wata matsala fiqhiyya ya warware kamar awa daya sai a kira shek habibu haya kaura a ce a tunatar da mutane kiyama idan aka kusanta da kiyama awa daya sai a kira shek abubakar giro argungu a ce a caza matasa ana kammala sai a kira shek abdulrazak ya haya haifan a ce bismillah yana gama a ce shek yakubu musa hassan katsina dan matsa sheltos yana gamawa yana gamawa sakonni za su isa ko ba za su isa ba to amma menene matsalar mu matsalar mu shine ya za a samu dukiyar da za a yi akwai masu dukiyar ba babu ba amma har yanzu ba su gane me za su yi su amfani addinin ba akwai masu kokari a cikin muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wayanda ba su gano ba su ma Allah ya fahimtar da su muhimmancin taimakon addini saboda haka ya ku bayin Allah ba dukiya ake zargi ba dukiyar ya zama ta zame maka fitina shine abin da ake gujewa Allah ka gafarta mana fitina ta uku da ke gaban dan adam shine fitinar yaya fitinar wa yaya domin a nan gurin Allah ya ce wato ainihin da ya ambaci wato inna ma amwalukum wa auladukum sai ce fitina dukiyarku sai ce da me da yayanku shi ma da fitina ne ga babansa yaya yaya suke zama fitina ga dan adam hanya ta farko ‘ya'ya suna iya hana ka zuwa koyon addini su hana ka zuwa koyo addini ko karanto addini don me yasa za su hana ka zuwa koyon addini saboda kokari da yunkuri na cewa ya za a ciyar da su wane ne ke raba mana ruwa mun ce a dakata haka dan kauce daga da mugawa ne ne wannan na'am idan ba mu ba talakawa ruwa ba karka sake mika wani dan agaji ko dan hizba ruwa haka ne ko ba haka bane ne ni ma da nake wa'azi ina jin kishirwan na haƙura ina wa'azi ban ga dalilin da yasa mai sauraron wa'azi ba zai haƙuri ba ya matasa ko a tashi haka ku je gida ku sha ruwa a ci gaba da wa'azi duk wanda ya ce a ci gaba da wa'azi ya ce Allahu akbar to ina yan agaji ku cire ina yan agaji ku cire bell duk wanda ya dauki ruwa ya sake jefa waje ku zana mana shi ku yi waje da shi kun gane me muke faɗa duk wanda ko ga yana sake raba mana ruwa agaji ku cire bell Hisba belt Allah ka gafarta mana na'am kenan abin da muke faɗa ba dukiyar ce take da matsala ba menene yake da matsala ya zama ba a hanyar da ta dace ba to su yaya ta wace hanya yaya suke iya zama fitina ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yana cewa alwaladu majibana wa mabkhala wa majhala a wata ruwayar alwaladu majibana wa mabkala wa mahazana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da majibana yana iya sa tsoro yanzu zaka iya samu mutum za a tafi jihadi ya ce shi ba zai je jihadi ba me yasa ba zai je jihadi ba abin da yasa ba zai je jihadi ba saboda yana jin tsoro kada ya je ya mutu yayansa za su rayu ɗa yana iya mai da mutum jahili ya ɗa zai mai da kai jahili kullum kana wajen nemo masa abinci baka lokacin karatun addini yanzu akwai wanda kullum zai tafi kasuwar ƙauye tun da safe ba zai dawo ba sai yaushe sai bayan rana ta faɗi sannan zai dawo akwai wanda ɗansa ma bai ganin shi a gida sai ranar sallah wa'azi bai san yaushe ake zuwa ba wani zaka samu yi shekara bai samu sallar juma'a ba kullum a kasuwar ƙauye ke. sallar jam'i bai da lokacin samunta wai yana ina yana neman abinci da yi magana ya ce to yara mun tara su dole to zaka tafi jahannama ko ranar tashin alƙiyama ka san addini ba na'am wajibi ne ka nemo musu abinci amma wajibcin neman musu abinci bai kai wajibcin ka samu sallar jam'i ba bai kai wajibcin ka koyi addini ba dole ka san addini dole ka yi ibada kamar da Allah madaukin sarki ya ce da wa mahazana yana iya zame wa dan adam sos na bakin ciki inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana iya sa mutum rowa ku ga mutum ga 'ya'yan talakawa suna neman tallafi da agaji ba zai taimake su ba shi sai suwa ya sani sai 'ya'yansa kawai su kaɗai ne waɗanda ya sani 'ya'yan talakawa ga sunan birjak yanzu taron mun na a masallacin nan banda Allah ba wanda ya san adadin yaran da sun gama secondary school sun yi passing suna da result mai kyau amma sun gagara wucewa makarantar gaba da secondary saboda an wa zai tallafa musu akwai su ko babu su kaɗan ko da yawa na'am kuna so ku ce mun bamu da masu halin da za su iya ɗaukar nauyin su an samu wani lauya guda ɗaya da yake musulmi ne ina iya faɗin sunansa gani fawemi musulmi ne dan asalin sunan abdulganiyu ne lauya ne rabe daga kudancin najeriya ya taso ya taho nan legas abu ne ya taho nan kaduna ya ce yana so a tara masa yara yan arewa guda 200 zai dauki nauyin karatun su hasu gama digiri yara 200 daga kudu mutum ya taso ya zo arewa zai ɗau nauyin yara 200 don allah nan cikin garin katsina masu kuɗi nawa muke da su wa'anda in sun sa kansu duk shekara za su yi dauki nauyin yara 100 da za su je su karatu nawa muke da su masu iya daukan nauyin yara goma nawa muke da su masu iya daukan biyar balle masu daukan biyu ko daya akwai masu iya daukan ɗari ɗari ma to amma har yanzu ba mu gane muhimmancin da ke cikin taimakon 'ya'yan talakawa ba kowa da Allah ya bashi ya dauɗa duniya sai ya ce ba ruwansa da 'ya'yan talakawa sai 'ya'yan wa sai 'ya'yan shi ramin kura daga ke sai 'ya'yanta to matsalar da zaka samu in ka ce baka san 'ya'yan talakawa sai Allah ya ce baya san naka ƙarshen baka yi sa ba sai ka ga ɗan talakan kana sha'awa yana sa jamfa yana zuwa masallaci kai kuma 'ya'yan naka duk 'yan iska sai a tara maka daga zigi sai man sai ju sai bob siriri sai a hada maka 'yan kwaya da 'yan wiwi da 'yan bula da ashana da 'yan shan ruwan kwata da kashin kadangare ba zan manta ba an samu wanda ma ya kama babansa ya yanka an yi wannan a kano ko ba ba ya yanka ubansa nan ma yi na'am yaro ya kashe ubansa ya yi albarka shi yasa za ku ga sau da dama yara idan mutum yana da hali bai damu da yayan talaka ba to ku lura da yaransa za ku ga yaran kuma sun zama Allah ya watsar da su sai ga yaran ba shi riwa? ƙarshe sai ga yaran sun zama wa rayuwarsa matsala in bai sa ba su za su sa masa hawan jini su ƙarasa da shi ka ce ba ka son yayan talaka sai Allah ya ce ba ya san naka yanzu babban matsala da muke fama da ita rashin aikin matasa matasa ba aikin yi karatu ya gagara an mai da mu baya wallahi inda akwai atta'awun akwai taimakekeniya tsakanin al'umma da wannan matsala an magance ta ku saurara ku ci yanzu barazana da ke fuskantar mu hankalinka ba zai tashi ba sai ka zagaya jami'o'in Najeriya duk jami'ar da aka fit da list na admission na jami'ar wallahi ka ganin baka sa ba sai ka fashe da kuka ga musulmai nawa ne wa'anda ba musulmai ba nawa ne ban ce maka faculty na Hausa ba ban ce maka faculty na Islamic studies ba je ka faculty of law je ka faculty of medicine je ka mechanical engineering je ka civil engineering je ka water resources and environmental engineering zagaya dukkan wasu courses masu tsada kaga mu nawa ne ƴaƴan da ba namu ba nawa ne a ciki idan wata jami'a za ta yi convocation za a yaye ɗalibai wanda sun gama digiri a matakin digiri na farko ko digiri na biyu ko digiri na uku ku je ku duba ku ga mu nawa ne waɗanda ba 'ya'yanmu ba nawa ne wallahi mun yi karatu da yara da sun taho daga kudu suna faɗa mana coci ke ɗaukar su me ke ɗaukar su? in ya taho ko koma gida ba zai yi ba idan an ba da hutu za a turo masa abin da zai ci ya sha da bukatarsa a hutu ma ba zai je ba a hutu zai ɗauki wato course outline na, na semester da za ta zo ya fara karantawa tun kamin a shiga semesters masallatanmu yara nawa muke ɗaukar nauyinsu da Allah wannan masallacin na kan har. in mun ce muna so mu dauki nauyin yara goma duk shekara za mu iya ko ba za mu iya ba to dan me ba za mu yi kwamiti ba liman ya zama ciyaman na kwamiti a ba da sanarwa ya ku jama'a ga kwamiti mun yi domin ɗaukan nauyin 'ya'yanmu su je su karo ilimi muna so ku ba da tallafi za a bada ko ba za a bada ba wallahi ko taron mu na za mu iya tara abin da za mu iya ɗaukan nauyi a sa a wannan asusu a yi sanarwa a ce to bana likitoci muke so saboda haka duk yaron da ya gama sakandare yana da 5 credit including maths and english kuma ya yi science subjects muna so ya kawo mana result ɗinsa mu za mu sama masa admission a jami'a idan aka tara sai mu yi screening mu ga waɗanda zai as the best mun san suna da kwakwalwa da bukatar mu za su biya mana ba da mu ƴaƴan waye bane mu dai musulmai ne bukatar mu ta biya idan muka same su a masallacin akwai 'yan boko a ciki ko babu akwai rijistirori ko babu sai mu samu 'yan bokon da ke cikinmu a masallacin sai mu ce to ku mun ɗora muku nauyin tafiya a admission wasu tafi bayero wasu tafi abu zaria wasu tafi tafabalewa university bauchi wasu tafi Modibo adama university yola a zagaya wa'annan university of technologies jami'o'in da ake da su a je a samo wa yaran admission a sanar a masallaci mun samu admission na wa'annan yara guda goma muna bukata su zo a zaunar da su a kawo maluma su musu wa'azi su tunatar da su allah mu ce za ku tafi jami'a da ambishin na ku dawo ku taimaki addini babban bukatar mu da ku kenan bayan an gama musu nasiha a je a biya musu kudin registration a saya musu katuwar jaka a ba su kudin sayan hand out a saya musu madara da shinkafa da makaroni da taliya da indomi da gudugu a ce bismillah maza ku tafi duk bayan wata uku mu da ladan mu ce ladan bi mana sawunsu ladan ya bi jami'a jami'a duk jami'a da je kira su dan ladi ya karatu ce karatu ga muna ana fafata to ka ƙara dagewa nan ko shekaran jiya naji liman yana maka addu'a yana Allah ka taimaki dan ladi dan ladi ya ce Allah ka na'am ya ce ga ai dubu goma sha biyu masallaci sun ce a kawo maka a ƙara ci gaba da sayan garin kwaki da siga da cabin biskit da obalti da bombita da gudi-gudi da Allah wayannan za su gamo karatun su dawo su samu aiki ka je kana musu magana islam sai ba za su saurare ka ba idan muna da masallacin juma guda goma a katsina kowane ya ɗauki nauyin mutum goma a kowace shekara mun ɗauki nauyin mutum nawa wannan shekara mu ce likitoci zalla mun yi producing likita ɗari baɗi mu ce engineers ɗari gata mu ce wa'inda suka karanta larabci muke so mun yi producing ɗin masu larabci mutum ɗari na gaba mu ce muna neman masu islamic studies na gaba mu ce muna neman civil engineers da Allah daga nan zuwa shekara goma mun yaya yara guda dubu yara dubun nan suka shigo ka tsana akwai wata kujera da ba za su iya mamaye ta ba akwai ofis din zaka je kana magana musulunci ana kai ku saurara ku ji ku kun cika zafin kai religious extremism to amma babban matsalar mu shine ba a ta'awun yaro yayin da ya tafi karatu a jami'a ba ruwan kowa da shi daga shi sai baban shi to in ba an yi sa'a ya gane addini ba in ya dawo shi ma sai ya ce daga shi sai tsoho ba ruwansa da ku ku kuma kuna nan zaune katsinawa sai kun ji labarin an bashi famanan sakatare a ma'aikatar aikin gona a abuja sai ku cika bos bos sai ku je dan ladi to ka san dai kai danmu ne billahi lazi tare da babanka muka yi warkin kasa kuma mun abubuwa lahiya lumuyi wallahi sai ya rinka muku kallon hadarin kaza idan ba a yi sa a san addini kenan muna da bukatan muna da bukatan kada mu takaita kowa sai 'ya'yansa mu fadada mu ga ya za mu ɗauki nauyin 'ya'yan talakawa ya za mu yi ya kamata a ce mu ji majalisar dokoki ta jihar katsina da sauran jihohin mu na arewa mu ji majalisa ta zauna ta da doka cewa daga yau ba wani ɗan kwangila da za a ba kwangila a cikin jiha sai ya kawo gwamnati takarda da ke nuna 'ya'yan talakawa nawa ya ɗauka nauyi domin su je su karatu wa'anda ba su da alaƙar jini na iya ko na baba tare da shi da an ce ga kwangila za a bayar kowa ya kawo quotation in ka kawo a ce to ba kayan kitan da ba haɗo da takarda ayan talakawa nawa ka ɗauka to billahi lazi komi sai Allah ya kaddaro to ni Allah bai kaddara na ɗauka ba gwamna ce to ba matsala to kaddara guda biyu Allah ya yi Allah ya kaddaro ma ba za ka yi ɗaukar nauyin ƴaƴan talakawa ba mu kuma Allah ya kaddaro matsiyaci ba za mu ba kwangila ba get out from my office za a fara samun cigaba ko ba za a fara samun cigaba abin da ya kamata mu rinka ji a jihohi kenan dole sai an ɗauki mataki idan ba an ɗauki mataki ba to baya za a bar mu kuma an rinka barin mu a baya kenan mun yi wata semina a abu zaria institute of education a ciki akwai wani farfeso farfeso isaac adole na university of ilori ya gabatar da paper a taron akan islam and secularism sai magana akan wasu matsaloli da suka tada hankalin mu sai muke cewa ya kamata a ɗauki mataki to amma daga ina za a fara ɗaukan matakin sai muka ce ku farfesun mu da ke jami'a ku ya kamata ku fara ɗaukan mataki a fidoni blueprint sai wata magana ta tada mana hankali sai ya kalle mu ya ce allah sarki da labarin tambaye ku farfeso nawa ne kuke da su musulman a jami'a sai ya ce ku saurara ku ji university da na fito a cikinta tana daga cikin jami'o'i da ake da farfesoshi da yawa musulmi akwai farfeso 170 amma musulmai a ciki ba su kai guda 20 ba ba su kai nawa ba wai nan ne muke da dama dama farfeso 170 namu ba su kai ashirin ba nan muke da dama dama akwai fakultin da za ka je ka samu ba mai sallah ko kwana daya lecturers na fakulti ne za a daina karatu ne don mu ba mu yi fasawa za a yi Najeriya fasa tafiya za a yi ba abin da za a fasa kenan abin da ya kamata ku yi masu hannu da shuni da 'yan siyasa ku fito ku ji tsoron Allah ku taimaki 'ya'yan talakawa a inganta musu ilimi domin nan gaba su za su dawo su riƙe al'umma wannan shine abin da za ku yi allah ya rufa muku asiri matukar kuka tsaya ba ruwanku da 'ya'yan talakawa ba ruwanku da iliminsu kun kwashe 'ya'yanku kun kai kasashen turai suna karatu kun mai da 'ya'yan talakawa 'yan banga kun basu 'yan sara suka to ku saurara ku ga sakamakon allah tun a nan duniya sai allah ya haɗa ku da bala'i kamin a tafi ranar tashin alkiyama allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira saboda haka ya ku bayin Allah ƴaƴa suna iya zame maka bala'i suna iya zame maka fitina idan baka yi abin da ya kamata kai ba Allah ka gafarta mana fitina ta hudu da ke gaban dan adam ita ce fitinar mata matan banza da ke kan hanya a'a ba ma su ba matar ka ta aure ita ma fitina ce balle ta banza da ke kan hanya yanzu fa hanyoyin zina an watsa su yanzu kaga dan boko baya zina yana samun kuɗi to sai kaɗan dan kasuwa yana samun kuɗi bai zina sai kaɗan wa'inda Allah ya ce ta kai 'yan siyasa dan siyasa yana samun kuɗi bai zina sai wanda Allah ya ce ta yanzu fa matarka ko yakka sai ka rasa maya zaka in ka kai ta jami'a lecturer ta shi zai nemi zina da ita in ka tura ta asibiti ba ta da lafiya likitan da zai duba ta shi zai nemi zina da ita yanzu likitoci a asibiti da bai ta hakara ya kara ba sai su ce mace sai ta tube sun ga tsaraicin ta shi dai bukatar sa kawai ga tsaraicin mata akwai su ko babu ban ce duka haka ake ba amma dai akwai ko babu idan ta shiga tasi dan tasin ya nemi zina da ita akwai dan wani dan karamin keke da ake cewa a daidaita sahu ya ake kiran shi ana irin na nafed din ya eh? kurkura to direbobin yan kurkuran nan akwai na Allah amma akwai yan banza kuma da yawa cikin su akwai na kwarai akwai kuma matsiyata saboda mafiya yawa mai suke dauka mata akwai wanda da ya ga wata kyakkyawa kuma ita ma ya kurkura ya sa ta cikin kurkura to ba zai kara daukan wata mace ba duk inda zai kai ita kadai zai bari a ciki duk inda zai je ita kadai ga dan kidi ya danda a ciki wani rage ko wani abu yana tashi daga nan sai ga ya fara magana da ita matan mutane ko 'yan mutane ka ɗauko ta kana magana da ita ƙarshe sai kaga ya fara tado mata da maganar batsa da an yi rashin sa'a dama lalatacciya ce shine an gama lalacewa to wai yanzu ina za ka sa kanka kuna ga abin da ya faru kwanaki a Kano yan sanda fa suka yi yara fyaɗe yarinya fyaɗe yan sanda jaridu sun buga jaridu sun yi mai sun buga jami'an tsaro fa yarinya babanta ya mutu marainiya ta taso daga gidan maraini ya ce yarinyar ko uba bata ta da shi ta taso daga mahaifiyarta ta je gidan baban nata wanda ya rasu tana dawowa kan hanya dan caba ya dauko ta sai fitilar dan caba ta mutu lokacin duka bai wuce karfe tara na dare ba kusa abin da ya faru suna zuwa sai ya ce to kin ga tunda fitila ya mutu bari mu sauka mu tura mashin din kai yan sanda su kama mu na san halin su ana turawa kuma sai aka samu 'yan sanda suna za su ce kai ina za ka je da mashin ya ce a mashin din fitila ce ta mutu shi ke tura suka ce ba mu yadda ba muna tuhumar ka kai abin zargi ne wannan mashin din sato shi kai muna tuhumar ka ya ce wace irin magana ce wannan sai dai dan sannan ya ce to hau mashin din ka tada shi mu gani inda gaske kake dawa ta ya hau mashin ya ki ya murda mashin ya tashi titi titi sai da muke shi to na same ka da laifin hawa mashin ba fitila karshe suka tada wa dan a caba hankali heri suka gigita shi ya rure sai suka ce to yanzu yadda za a yi kai mun baka mashin yayi gaba suka ce mata ta jira har sha biyun dare yarinya karama ai shekara goma sha wani abu karshe suka dauke ta ɗaya je da ita ɗakinsa ya dauko bindiga AK47 ya kuke nuna mata ko ta dai zina da ita ko ya harbe ta ta tsorita a cikin daren yarinya budurwa ya disbajen ɗinta sai da ya kace-kace da ita ko ina jini jikinta da safe kuma ya kira wata yar sanda ita ta ɗumama wa yarinyar jikinta sannan ta ba yarinyar aran kayan da za ta saka sai da ya aje ta kwana goma sha takwas kullum sai ya yi zina da ita gidansu yarinya ana neman ta ba sai inda take ba ƙarshe yarinyar aka ɗauke ta sai kuma ya rinka kai wa 'yan sanda 'yan uwan shi yana karɓan kuɗi suna kwanciya da ita ya samu sosa bano ƙarshe maganar ta zo ta bundo dpo ya yi ƙoƙari ya lullube maganar ta gagara saboda 'yan jaridu sun buga labarin 'yan ƙungiyar 'yancin ɗan adam sun ji sun ɗauka mu kuma masu wa'azi 'yan isar da saƙo mun fara isarwa baya da za a sannan aka yi da cewa an kore su daga aiki aka gurfanar da su a kotu to wani irin bala'i ne ake cikinsu kuna ji kwanan nan wata mata a nan Kano wani ya dauke ta likita ne ya je zina da ita cikin daren kuma ta mutu da aka zo bincike aka samu mata aure ce ta bar gida da sunan za ta je anguwa ashe wannan hijabin da ta sa karkashin kasa ta ma tsene ana zuwa ta cire saman shi kenan dama tsukakkun kaya ne a jikin da ta tura hijabin cikin jaka karshe wani ya dauke ta ya je zina da ita kuma ta mutu a hotel ne wanda mijin saboda bakin ciki ko sallar jana'iza ta bai je ba yanzu duk titin da ka bi duk inda ka shiga mata ne tsirara gefen hanya in ka ga allo duk tallar da za a yi da mace za a yi tsirara ko ba haka bane in talabijin ka bude dole sai ka ga mace tsirara ko ba haka bane idan wani ya bugo maka waya sai ka ji muryar mace ƙarya nake idan mutum ya bugo maka waya ka buga wani waya sai aka yi rashin sa a wayar tana kashe ko yana wurin da ba sabis muryar namiji ne za ta yi maka magana kwamfuta ko muryar mace sai ka ji wata muryar mace mai zaki the number dial is not available at the mall da Allah in tambaye ku duk wannan hikima ce ta yada zina ko ba hikima ce ta yada zina ba kenan why manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awwala fitnati bani isra'ila kanar fin nisa manzan Allah ya ce fattaku duniya wa taqun nisa ku yi taka tsantsan da duniya ku yi taka tsantsan da mata annabi ya ce farkon fitinar bani isra'ila ta kasance cikin mata ne ta hanyar mata halaka su ta zo kai wallahi mata ka ta aure ma tana iya kai ka wuta mata ka ta me ta aure sai da kai ka jahannama ala rama tashi je kasuwar suratul tagabun ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم الله مدوكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا كودن دسك إيماني Allah ya ce inna min azwajikum lalle daga cikin matanku inji Allah wa auladikum da wasu daga cikin ƴaƴanku inji Allah aduwwan lakum Allah ya ce abokan gabanku ne maƙiyanku ne inji Allah fahazaruhum Allah ya ce ku yi taka tsantsan da su wasu daga cikin me matanku dawa amarya kanan tana iya zama bala'i a gare ka ta tsakiya uwar gida tsakar gida turakar gida kai kuryar gida duk suna iya zame maka bala'i baka sani ba ah da labarin ba ku misali wai mutum ne ya je kasuwa ya siyo zannuwa masu kyau kamar sufa hola zanin da ya kai dubu sha bakwai zuwa ashirin ko sufa exclusive ko aura ko wani abu ya sayo turmi uku ya zo ya samu matarsa a gida ya ce ai zannuwa na sayo miki ta ce na gode sai ɗauki turmi biyu sai ya bata ta karɓa ta ce na gode ta ce to wannan turmin guda fa da na gani a hannunka ya ce a mahaifiyata na sayawa wa ya sayawa nan take sai ta hada fuska shi na nagaran ki ya bace. to alhaji ni kai abin naka ne ban gane ba to ita ma haje yanzu ita inna ta zama kishiya ta ce ko menene za a ce wai zani ma sai ka siyo mana iri daya to in banda karambani irin naka yanzu inna shekarunta ta san me ake cewa super holan? ta san daraja zani ne ko kima zani ne ga zannuwa nan yan dubu ɗari uku ba za ka siya mata ba zanin dubu ashirin to ya za ta da shi ina za ta kai shi ni wallahi abin da ake a gidan nan ban gane kan shi ba buɗe bakin shi ce to haƙuri ga shi ke haɗa duka guda uku gobe in na je kasuwa na siyo mata cote d'ivoire zai siyo mata me zai siyo mata cote d'ivoire zai siyo mata cote d'ivoire wai zai siyo mata na dubu uku da labarin tambaye ku wannan matar ta zame masa sanadiyar ta hiyau ta goma ta zame masa ba masoyiyarsa ce ko makiyarsa da Allah nawa ne cikin mata suke raba miji da 'yan uwanshi? shi yanzu akwai wasu da dama bahaushe na cewa da ka haifi dan boko ƙara ka haifa masa mata kun san me bahaushe yake nufi shi dan boko matarsa ta fi uwarsa baban matarsa ya fi baban shi uwan matarsa ta fi uwar shi kannan matarsa sun fi kannan shi yayun matarsa sun fi yayun shi Za ka ga wai yayanka yana cikin rufin asiri amma ko kuɗin makaranta yake so ya biya maka sai dai ka je wajen matar shi kawai kaga kato ya je ya durƙusa wajen matar yaya yana anti anti anti ya je yana yi wa matar yayan shi ladabin da ba zai uwa shi ba saboda in bai mata ladabi ba yayan ba zai taimake shi ba ko zai taimake shi ba zai taimake shi ba kannanta idan an ba da hutu duka a gidan za su zo su yi hutu shi ba kannansa ba su yi hutu a gidan ba wannan matar ta zama bala'i ko bata zama bala'i ba mata yanzu abin da suke yi shiga bokaye ake don a mallake kan miji kun san bala'in da ke faruwa yanzu mace in ta je wajen boka tana so ta mallaki kan miji abu biyu zai ce ta kawo abu nawa biyu abu na farko da za ta ce ya kawo mata shine jinin hailanta ya kawo mata jinin mai jinin haila abu na biyu ta kawo masa maniyin mijin ta kawo masa mai maniyin mijin saboda haka da hailata ta zo sai ta ɗabi jini sai ta sa a kwalba jinin haila sai ta jira in hailata ya ɗauke mijin ya saru da ita yana tashi sai ta shiga ban ɗaki ta rufe ya ɗauka ta je ta yi tsarki ne ta yi ta matsa gabanta sai manin ya fito ya shiga cikin kwalbar sai ta kai wa boka da ta kai wa boka shi kuma sai ya fi tsari a ciki sai ya gauraya sai ya dauko allo da wannan najasa zai rubuta ayoyin qur'ani. idan ya gama rubutawa ya sa fitsari ya wanke sai ya zuba a kwalba sai ya bata ya ce ki sa masa cikin abinci idan ya ci an gama ku ji kuma wannan kazantar bala'in kuma abinci za a sa wa mijin ta ce ba matsala na san yadda zan yi miyar da ya fi so miyar ganye to ita zan masa in sa busasshen kifi da kayan ciki da kori da onga da time da da na yi overdose na daddawa ba zai gane ba kawai ka zo ka yi ta sharɓar miya ka ɗauka ka sharɓi daɗi ashe ka sharɓi na jasa da bala'i kawai sai ka zama ɗan ƙalata ce in ta ce gabar ka ce sak in ta ce baki ka ce ƙirin sai abin da ta gaya maka kaga mutum jikinsa na rawa karshe ta mallake shi bai iya taimakon kowa dukiyar sai abin da ta yi ga dama da shi kai akwai matan da ke kashe mijinsu don su mallake dukiyarsa mace ta kashe miji don ta mallake dukiyarsa wannan masoyiyarsa ce ko abokin gabas wallahi wani dan yana gaya mu abin da ya faru kwanan nan wata mijinta ya mutu yan kwana kaɗan wata ta je duba ta ta same ta ta sa disco tana rawa ta kalle ta ce ke sai ka ce ba ke ce mijin ke mutu kwanan nan ba ta ce ke da Allah rufe min baki ni wallahi wannan mutuwan ni yanci ta sama mun yanzu zan fara rayuwa yanzu za a wannan masoyiyarsa ce ko makiyarsa kai Allah ka gafarta mun fitina ta biyar da dan adam ke fuskanta ya dace fitinar aboki fitinar me ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله ما دوkin sarki yace wa yawma ya'dhu zalimu in ƙiyama ta tsaya rana ce da za ka ga azalumi yana cizo ala yadayhi akan hannun shi ya kulu sai ka na cewa ya laitani ya kai tona ittakastu ma'ar rasuli sabila ina ma na rike hanya tare da manzo ya wailata ya halaka ta laitani kai tona lam attakiz fulanan kalila ina ma ban riƙe wani a matsayin aboki ba Allah sarki ya rishin sa'a ya ce laƙari a balla ne an zikir wannan aboki na shi ya ɓatar da ni daga ya raba da alƙur'ani mai girma zikir huna bi ma'ana alƙur'an ba da ali bayan ƙur'ani ya zo mun lalle ko abokinka ya zama shaida. wa kana shaytanu lil insani kazula shaidan ya kasance mai kaskantar da dan adam ne dan labarin tambaye ku mutane nawa abokan su suka koya musu zina da baya zina amma abokansa mazinata ne duk sanda aka zauna tadin zina za a yi ya ce billahi ne wata yarinya na samu ba gani ba da na mata kis sai da na tsotso wani zare-zare hakan ne sai kuma ustazu tun yana daurewa sai ya fara dan mutsu mutsu haka to gobe ba isa ba sai su jefa shi cikin ruwa ma'aikata nawa abokansu a wajen aiki suka koya musu sata nawa yanzu idan an samu sabon ciyaman na local government ya ci zaɓe wani zai zo da kyakkyawan manufa da kyakkyawan niyya ya taimaki al'ummarsa amma da ya zo sai ya samu wani sakataren local government wani shirgegen barawo ma'aji katon barawo odito katon barawo sato kifa katon barawo dap dan bareren barawo yana faruwa ko ba ya faruwa ya zo da kyakkyawan niyya amma gashi ya fada tsakiyar matsiyata sai ya fara attending office sai su ce suna son ganin shi sai a zauna su ce to kai daɗe we are here just to give you proper guidance and counseling wai nasiha za su mashi nasiha ko masifa sai ce to kaga mu mun daɗe a gidan nan gidan nan ba wurin dawwama ba ne idan ka samu opportunity just use the opportunity yanzu ka samu golden opportunity kaga honorable wane sanda ya zo mun bashi shawara yake karɓar shawarar yanzu ga ya komo ta kirki bai da ita honorable wane yanzu iyayensa ga yanan ba su iya karatu a private school sai a public school yes mun nuna masa hanya yake saboda haka mu muna baka shawara yanzu duniya ta canja rayuwa dole sai an samu proper planning and financial management wannan fa shiri ne za a mai da shi barawo idan ka amince ba matsala we know how to organize it wasu sun sai da za su tsara sai a shirya masa an sami saci miliyan biyu shi ya ɗau miliyan ɗaya da rabi su su raba dubu ɗari biyar An an saci miliyan uku su su cinye ɗaya kamin ya ankara sun gama da shi sata da suke shi ma bai san kanta ba ƙarshe sai ya tara dukiyar ya sauko kan kujera Allah ya tsine mai albarka ya tsine wa dukiyar dukiyar ta ƙare wata ran ci kan shi kan acaba mun je wa'azi da malam abubakar giro da alaran ma nasiru gondo a lagos ake nuna mana wani shago na wani ciyaman ya gama ciyaman shekara takwas ya tsiya ce, ya bude shagon aski da talauci ya sa shi a gaba talauci ya bude masa wuta kai da ya ga bala'i ya yi bala'i sai ya bude shagon aski ya zama wanzan da kilifasa da gashi ya kalle ka ya ce to 50 naira da ka ce ba matsala honorable sai ya zauna sai kirkirkirkirkirkir former chairman former honorable ya koma horrible kenan abinda nake so na nuna muku idan za ka yi aboki san abokin da za ka yi da shi in za ka yi aboki samu dan agaji ko dan hizba wanda kullum kuka haɗu da shi labarin wa'azi zai baka da kun zauna kun fara taɗi sai ce kai ai na ji labari ai labari ya same ni su haifan sun yi caji a gwagwalada sai ya fara baka labarin wa'azin da aka yi ko kuma ana samu labari su malam yakubu sun yi caji a bidda duk sanda ya zauna taɗin da zai maka taɗin wa'azi ko kuma samu alaramma da kun zauna mika ma ne ce duba mun surutun nisa in ji har yanzu tana nan sai ka riƙe ba za a yi taɗin banza ba sai taɗin me sai hira da alƙur'ani mai girma duk sanda za ka yi abokantaka samu mutanen kirki anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaktadi idza kunta fi qaumin fasahib wa la tashabil arda fatarda ma'a radi wa kam min fatan amsa wa asbaha dahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu azamu مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر فلو عشت ألفا ثم ألفين بعده فلا بد من يوم تسير إلى القبر تزول للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب عما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقود ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد ya ku bayin Allah bala'i na shidda da ke fuskantar dan adam a rayuwa shine bala'i na munanan malamai malamai masu kira zuwa ga wuta akwai su ko babu akwai ulama almudillin ko babu su duk inda ka samu bidiya sai ka samu shedanin da ke kare ta wanda ƙarya da gaskiya da kwatance-kwatance da tsufa da misalan banza da ohi sai an kare bata wai malami fa aka tambaya a gidan rediyo ana fira da shi muna da shi a cikin hanset aka ce ala gafarta malam wai me gaskiyar salatul fati ta fi ƙurani ce ƙwarya wannan tabbatacce ne aka ce ala gafarta malam ƙur'anin nan fa Allah ne ya sauko da shi salatul fatin nan kuma wani mutum ne muhammadu bakari shi ya zo da ita sai ce to me abin mamaki a ciki me abin mamaki waye halicci raƙumi aka ce Allah ya ce waye jirgin sama aka ce bature ya ce da raƙumin Allah da jirgin sama bature wanne fi gudu aka ce jirgin saman bature ya ce wanne fi ɗaukan kaya da yawa aka ce jirgin saman bature ya ce to an yadda jirgin saman bature ya fi raƙumin Allah haka salatul fatim bakari ta fi ƙur'anin Allah kun sauna abin ban mamaki sai aka girgiza kai aka ce Allah ya kara wa shehu karama Allah ya kara wa shehu karama da Allah akwai bala'i cikin al'umma kamar irin wayannan su ne waɗanda fa kwanan nan suka gama cewa a jarida ya rubuta ya ce gara arne da musulmi ko ba haka ba a me ya rubuta a jarida ya rubuta jaridar aminiya kun gan shi ko ba ku gan shi ba wai tambaye ku tambaye da zama koyi da mutum wato bahaushe yi gaskiya in mutum ya wuce shekara arba'in bai hankali ba da wuya ya hankali kun san wani abu ku saurara ku saurara wai kaza ta zo za ta sha ruwa da 'ya'yanta sai ta samu raƙumi ya shanye ruwa ya shanye ruwan kuma ya koma gefe ya gododo kusa da ekwatar ya tatarwa kaza ta zo da 'ya'yanta za ta sha ruwa ba ruwa raƙumi ya shanye shi kuma bai ƙoshi ba kuma ya koma gefe yayi yi gododo abin ya bata wa kaza rai kwarai da gaske ta ce o oh, su dogo dai har yanzu ba a girma ba raƙumi sai mu ta yi kalli kaza ya ce ke saurara billahi lazi dan girma an girma sai dai ki an girma ba hankali Allah ka raba mu da malaman bid'a ɗaya daga cikin magabata yana magana da ɗansa sunan yaron yahaya sunan yaron me yahaya sai yake cewa yaron ya kai yahaya ya ce in ganka a gidan giya ya fi mun sauki kan na ganka gaban malamin bidiya Kun san dalilin da ya sa faɗi haka yanzu ka samu ɗan giya yana shan giya in ka ce masa ba kyau me zai ce zai ce akwai kyau zai ce Allah zai ba lada ya zai je zai ce to shi dan ne ya jefa mu a ciki a taya mu addu'a to amma shi dan bidiya in ya cinna maka bidiya ka saba wa Allah ka yi wa Allah zanga-zanga kuma gani kake lada Allah zai baka in an zo ma wa'azi kuma ka tada rikici ka ce za a raba ka da hanyar annabi Muhammadu shi yasa Sufyanu Sauri yace albid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'asiya fa innal ma'asiyata yutabu minha wa amma al-bid'a la yutabu minha Sufyanu Sauri yace shaydan yafi murna da dan bid'a fiye da mai sabo ya ce domin sabo ana iya tuba amma shi mai bidiya ya dauka ma lada Allah zai bashi ku yi ta bala'i da shi kana so ka raba shi da bala'i shi kuma yana rikewa gungun yana cewa ko bala'in ko kafar katako Allah ka gafarta mana walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum وأشد تثبيتا. يا الله زي ما سيسي da wazi. بل آتيناهم من